kusan makonni biyu da suka gabata kenan sojojin suka kama matasan waɗanda suka fito daga jihohin kano da jigawa da kaduna da kuma jihar bauchi a garin aba na jihar abia yayin da suke kan hanyar su ta zuwa birnin fatakol na jihar Ribas, inda galibin su ke gudanar da sana'o'i da kasuwanci a can jami'an dai na zargin matasan ne su fiye da ɗari hudu da alaƙa da ƙungiyar boko haramun alhaji aminu ibrahim ringim da ke zaman shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar jigawa ya yi magana dangane da wannan batu. Koma mai ake ciki an kama su, kuma koma mai ake ciki ya zuwa yanzu an samo sallamar mafiya yawa daga ciki suna kan hanyar dawowa. Kuma a cikin yadda Allah a cikin daren nan za su iso. Amma babbar maganar da ake magana shi ne duk maganganun da ake a ce kaza a ce kaza abin da muka ce shi ne, abin da ya shafi aka ce ana magana irin wannan to magana ce ta tsaro. ba magana ce ta gwamnati ta sa ta ta mai da ita a bar siyasa ba wannan ba daidai ba ne. amma wasu na ganin uh, wani ibtila'i ya samu 'yan jihar jigawa amma kamar gwamnati ta naɗe hannunta ta yi shiru ta yi gunda baki to wata uku baya da aka ce an kama su a Fatakwat waye ya tafi ya je fito mana da su mu muka je muka fito da kayan mu wa muka gaya mun gaya 'yan jaridu wata biyu da aka ce an kashe fulanin mu a sami naka a jihar kaduna waye je mu muka je mu muka daidaita ba mu muka je muka gyara kayan mu ba haka wannan din ma da nake gaya ma ba ma buƙatar bayani tunile masu kula da al'amura ke ganin cewa zai fi dacewa gwamnonin jihohin arewa su yi magana da murya guda dangane da wannan batu to sai dai a wannan gaba alhaji aminu ibrahim ringim ya ce to ya zuwa yanzu dai abin da muke faɗa shine wannan abin ya faru ɗaya ya faru biyu ya faru uku mu nauyin da allah ya ɗora mana yanzu na 'yan jihar jigawa allah ya ɗora mana kuma muna yin namu Aka zalika shugaban ma'aikatan gidan na gwamnatin jigawa ya yi ƙarin haske dangane da dalilan da suke hasashen ya sanya wannan al'amari ke faruwa a kan 'yan asalin jihar. Wanda ya kawo wannan a Najeriya yau Allah abin da ya kawo kai ma kasan shi na rikici da ake na magana tsaro. Saboda haka kowanne mutum da yake gefe yana tsantsan da ɗan uwansa. ai ba haka abin yake ba bara yanzu ba za ka ce min ba za ka samu inyamurai ko yarabawa sun taho jihar jigawa ko jihar kano ba ba za ka faɗa min ba ba wanda yake tare su saboda babu irin waɗannan abubuwan mu da Allah ya ɗora mana waɗannan abubuwan duk inda muka je mutane a tsorace suke da mu shi yasa za a ga irin waɗannan abubuwan haka kuma ya ce gwamnati na ɗaukar dukkanin matakan da suka dace domin hana 'yan asalin jihar ta jigawa tafiya cirani kowanne mutum gwamnati tana ta kokarin ta kirkiro sana'ar da zai zauna a gidansa a cikin iyalinsa jihar jigawa muna da gonakai muna da masana'antu muna koya wa matasa sana'o'i ya zuwa yanzu mun koya wa matashi kusan miliyan ɗaya da wani abu sana'ar da zai yi da mai ɗaukan hoto da mai fenti da kafinta da menene musakanmu mun musu albashi mun yi duk abin da gwamnati take mun yi namu gwargwadon iko Alhaji Aminu Ibrahim Ringin kenan shugaban ma'aikata a gidan gwamnatin jihar Jigawa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga dutse jihar Jigawa